الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لم تاشي درسينا دريد خدو أتكين كراتمنا الجامع الصحيح إمام آه، أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الحافظ يو شاهد قوة شعبان hijira ta 1442 28 ga watan uku shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi babu istihbabi rakatai sunnatil fajr wal hasi alaihima wa takhfifihima wal muhafazati alaihima wa bayani ma yustahabbu an yuqra fihima bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ويقول المصنف رحمه الله باب استهباب ركعتي سنة الفجر نعم والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما تو duk wannan ya ce babu istihbabi raka'atai sunnatul fajr babun soyar da yin raka'o'i biyu na sunnar alfajir wal hafi alaihima da kwadaitarwa akan yin su wa takhfifihima da takaita su wal muhafazati alaihima da kuma kiyaye su wa bayani ma yustahabbu an yuqra'a fihima da bayanin abin da aka soyar a karanta a cikin su na'am na'am yace mun eh, mun biya a gaban malik da kuma daga nafi da ibnu umar cewa hafsata ummul mu'minin ta ba shi labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mai kiran sallah ya yi shiru daga kiran sallar sallar asuba kuma wabada asuba kuma asuba wato shine hasken alfijir ya bayyana sai ya sallaci raka'o'i guda biyu sauƙaƙa tun kafin a tayar da sallah na'am wa ba ibn sa'id da kuma ibn muhammad daga laifi ibn sa'ad ya hawala sanadi na'am da ubaidullah ibn sa'id suka ce yahya ya zanta mana an ubaidillah ha ya hawwala sanadi na'am isma'il ibn ulayya daga ayyub dukkaninsu dukkaninsu daga nafe ma'ana wato da ubaidullah da ayyub da kuma allais ko makutai bata min rumhin an lais an a ba zai zama lais an eto eh allais an nafi haka ne makutai mm. bata min sa'id na'am allais eh, shi ma allais an nafi ƙala na'am ubaidullah ibn sa'id da zuhair ibn harb sune suka ce an yahya an ubaidullah saboda haka a ruwatu an nafi a wannan isnadin sune uku ko allais da ubaidullah da ayyub da ayyub malik ai hadisinsa yana can da shi ya fara na'am dukkaninsu daga nafi da wannan isnadin kamar yadda malik ya faɗa قال حدثني احمد بن عبد الله بن الحكم نعم قال حدثنا محمد بن جعفر نعم قال حدثنا شعبة نعم عن زيد بن محمد دق زيد بن محمد قال ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي نعم قال يتي ناجي نافع ينا زنتاوا عن ابن عمر دق عبد الله بن عمر عن حفصة دق حفصة قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan alfijir ya keto baya yin sallar nafila illa raka'ataini sai raka'o'i guda biyu hafifataini waɗanda suke sauƙaƙa wani hadisan ana kafa hujja da shi a kan cewa makruhi ne a wata sunna wata nafila bayan hudowa alfijir illa raka'atai alfajir ah, illa istithna'in da zo na ga wanda yake bai yi shafa'i da wuturi ba amma mutum ya riga ya shafa'i da wuturi in yi raka'atai fajir to ba lokaci ne kuma da zai yi nafila mutlaka ba sai dai wani koya zikiri ko ya karatun alkur'ani amma ba da rayar da lokacin da yin nafila ba saboda hirsan akan a wato ayi sallah alfijir da wuri wato da duku-duku sannan kuma a don kada wato a asibata kabbara farko ta asibata kubce ma mutum na'am na'am eh illa tahiyatul masjid illa tahiyatul masjid shine ai mai yake cewa zai zauna ne ko ko zai tahiyatul masjid a mazhaban malik ma ala riwayatayn tunda yin sallah a lokacin ba hani sarihi bai zo ba a duk da wato babu hani kamar hanin da ya zo a lokutan nan guda uku da aka hana sallah bayan asuba da bayan la'asar da lokacin azzawar akwai dai akwai dai hadisin a cikin sunanin nasa'i na jin hadisin abu sa'id ne ko na abu huraira idha ko da lafazin idza udhina للفجر فلا fala salata illa الفجر فلا fajr fala ركعتي illa rak'atay al wannan to wannan hadisin kaga shine yazo da hani din ba kamar to wannan za a iya ilhaqin sa da yin wannan to sai a ɗauki to sai a dauki cewa wannan hanin da ya zo ɗin shi ma ba kamar sarihin hani da ya zo salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yan hana ani salati fiha to shi yasa din ya zama to ala riwayatain a wajen kuma sauran jumhurin malami sai su dauke shi a babin da ya zo na asalin babin cewar wannan ana nufin ba ana in zawatul asbab waɗanda suke na zawatul asbab na hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as la salata ba da al fajr illa raka'atay al-fajr a cikin musnadil imam ahmad ya marfo yana cikin tirmidhi ma zai kawo na'am ban ji ba ba ka rakatai alfajir ɗin ba ka ta hetul masjid sai ka zauna to ina zawatul ayato

a tirmidhi ya ce akan wannan hadisin wa huwa a alaihi ahlul ilm karihu an yi salliyar rajul ba da tulu ilfajir illa raka'atai ilfajir hmm. majitama'a alaihi ahlul ilm sai dai kamar yadda yake asali na ka'idar zawatul asbab wanda yake ganin kan cewar an yi isdi inda aka ce kada a yi sallah ana togace zawatul asbab kamar yadda yake mazhabar shafi'i to shi ba shi da iskali mutum zai raka a tayil fajir hmm. ah, ah, kuma wannan ma ya fi sauƙi akan a yi raka a tayil fajir ɗin bisa bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba hmm. inda su bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar don kada a je lokacin hani ne mutlakan hmm. ba kar hanci ba shine yin sallah lokacin rana tana fitowa ko yin sallah lokacin rana tana faduwa shi kansa hannun da aka yi mu mubashiratan bayan sallar hani ne wanda yake saddan a kada mutum ya ta sallar har lokacin ya kai to a hada kaga a waɗanda suka ce a zawatul asbab ne mutum zai yi shi ma amma wanda suka ce za a kaddamar da janibin hani akan janibin umarni sai ce ba zai yi tahiyatul masjid ba sai kawai ya zauna musamman idan lokacin ya zo gab da faduwar rana ko gab da hudowarta lokacin da hannun aka hana ko musamman da yake an yi istisna dama daya abin da ya sa ta'arudul amaini ne am guda biyu suka zo suka yi ta'arudi sai a duba a gani wani am ne aka yi tafsisi sun ce wannan la salata ba da shams hatta ba da asr hatta tatlu hatta shams wannan nafsi ne am fi salawat ah, kuma idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn shi ma wannan am ne fil awqat hmm. khas ne ko kuma mutlak ne fil eh, mutlak ne amma amun fil awqat duk lokacin da mutum ya shiga masallaci to kowanne daga cikin su taksis ya shigar masa da ana cewa lafazin idan mutum idza dakhala ahadukum taksisi bai shige shi ba amma la salata ba'd al-fajr taksisi ya shige shi tunda la salata ba'd al-fajr da la salata ba'd al-asr annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama sallan nafila ba'd al-asr raka'atay tsawaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ibn abbas ya ce a hadisin ibnu abbas ya bani abdul muttalib la tamna'u ahadan tafa bi hadha al-bayt an yusalliya ayyata sa'atin sha'a min layalin aw nahar ganye an sa da wannan ha zalika an yi tafsirin sa da waɗannan mutanen da suka yi sallah a gida suka zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba ya tambaye su ma mana'akum an tusalliya ma'ana alastuma bi muslimaini qalu bala sallaina fi rihalina yace idza sallaitu fi rihalikum thumma adraktumul imam fasallu fa innaha lakum nafila kaga ya halatta musu yin sallan nafila ba'da salatul fajr amma tare da liman to kaga duk wannan taksis ne na la salata ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shams haka zalika wanda bayan an yi sallah asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana yana sallah yace a sala al-fajr arba'an eh sallah asuba raka'a hudu sai yace bai yi raka a ta fajr ba fa kuma hatan ta yi shiru bai masa inkari ba to wannan ikrar ne kun ga wannan duk tahsis ne na hadisin to tunda aka yi tahsisin sa sai suka ce to min ba duk da tahsis ya shiga cikin sa ya nuna kan cewa dukkan sallar da take sababi ita ma sai a yi tahsisin ta qiyasan akan illar da ta sa aka yi tahsisin wancan saboda nasila ce ba mutlaka ba nasila ce ne sabab don haka tahiyatul masjid ba mutlaqin nafila bace nafila ce mai sabab saboda haka sai a yi ta a cikin waɗannan sa'at bi dalil waɗannan tafsisat to su kuma ɗayan su kuma sa su ce to ai hadisin shi ma falaji hatta yarka a raka'atayn shi ma an yi tafsisin sa tunda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa ya zauna ba tare da yayi raka'atayn ba kamar in ya shigo masallaci ranar juma'a yana hawa minbari baya tahiyatul masjid kafin ya hau minbari kuma daga ya hau minbari zama yake to kaga an yi tafsirin tahiyatul masjid ga liman ga wanda ya a bai in ya masallaci ba zai yi tahiyatul masjid ba sai ya hau minbari kaga shi ma an yi tafsirin sa ko kuma haka zalika hadisin Hisham ibn Sa'ad a wanda Ibn Rajab ya kawo na abi huraira hisham ibn sa'ad na rike ban rike wasita tsakanin hisham da abu huraira ba ina jin ko daga abu salih ne daga abi huraira cewa sun annab sallallahu alaihi wasallam ya zo wani masallaci fa jalasa wahtaba da ya shiga jalasa wahtaba ya zauna yayi ba irin wannan sama bai yi raka'atai alfajr bai yi tahiyatul masjid ba to shi ibn rajab yana ce yana kyautata tsohon wannan hadisin mawquf ne wato mawquf ala abi huraira ba marfu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma imam ahmad yayi aiki da shi yace kasiran yana ganin imam abu abdullahi zai shigo masallaci sai ya zauna ba zai tahiyatul masjid ba to kaga shi ma tafsisi ya shige shi to idan aka samu tafsis guda biyu a cikin lafazin am wanne ne babu wanda yake zai cancanci ai bina'in ɗayan a kansa hmm? babu wanda zai cancanci ai haka eh ba kan istihbab ba sai a koma wata ka'idar ita tsaye ka'idar ita ce ka'idar malikiya idan tama a Amurin jtama'a wa hazar hazar don dan aka samu umarni aka samu hani sai a kaddamar da hani inda annu sallallahu alaihi wasallam yace ma hufa anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wato abinda na hane ku ku bari kaga ya nuna bari ya fi ƙarfi bisa abin da aka ce ku yi hmm? to amma amma idan aka ce haka shi ma na to me aka kaga abin da su suka rinjayar janibin la salata tunda hani ne kuma shi kuma raka'atay al-fajr a idan tahiyatul masjid hmm. فإذا جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس يا da wannan sigar to su ma sai suka ce musu to ai yazo da wata sigar fala ya hatta yarka raka saboda ka shi ma hanin ya masa to amma da hanin yazo masa umarnin da aka yi masa hatta yusalli salli duk da yake hani ne amma sa umarni ne ya iƙa in sallah ne in sallah saboda haka dai ya koma ya zuwa ga kan cewa ba kamar wancan wanda aka hana ba almuhim dai wannan nazarar fuka haɗi ce kamar ana na'am koyaushe ina gaya muku abinda al-shaukani ya faɗa ko ya ce wannan masail ta daga cikin masail sha'ika da ya kasa tarji ya ce al'aula kar mutum ya shiga masallaci fi aukatin na <laughs> kaga to wani yana da wani asali a shari'a da za a ce maka akwai lokaci za ka shiga masallaci ba haka <laughs> ba shi da asali <laughs> ba hila ba ce ba za a ce hila ba hila ya kamata ta samu asali hmm? hila ya kamata ta samu asali <laughs> na'am na'am eh eh zai iya ramawa idan dai har yana in dai har yana da amal din cewa zai riski sallar asuba kafin kafin kafin fitar lokaci in kuma bayan liman ne in yana fatan cewa zai samu raka'a daya yana fatan zai samu raka'a daya tare da liman ko da ba zai samu kabbar harama ba نعم قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم نعم قال اخبرنا اللفظ نعم نعم ده wannan isnadin kwatankwacin sa bana Na muhammad ibn abbas sufyan mhm amrin نعم عن الزهري daga az-zuhri an ana dini daga babansa. li anna sallallahu wa kana idha lahu al-fajr sha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan alfijir ya bayyana a gare shi a sallar rakatain sai ya sallaci a biyu to kun ga wannan a ce ga Nasir ko ya rawaito shi daga hadisin Salim an abihi eh, Salim an abihi na'am amma wannan riwayar tana cikin Bukhari kuwa in kana so ka tabbatar tana ciki ko bata ciki ya za ka samu hmm? na'am <laughs> o oh, takalidi kuke na kamar da ni ma nake takalidin af a wai ai ka san dalibin hadisi ya kamata ya san yanda zai kai ya zuwa ga waɗannan ta usul eh, in kana so ka san wannan yana cikin bukhari wannan riwayar tana cikin bukhari ko bata cikin bukhari sai ka je tuhfatul ashraf tuhfatul ashraf bi ma'rifatul atraf sai ka nemo tarjamar ibn umar in ka nemo tarjamar ibn umar sai ka nemo afwan sai ka nemo tarjamar hafsa tunda hadisan hafsa ne hadisan hafsa ne in ka nemo tarjamar hafsa sai ka nemo arruwatu an hafsa abdullahi ibn umar in ka samo abdullahi ibn umar sai ka nemo salim to in ka samo salim anan zaka samu wannan hadisin hmm? anan zaka samu wannan hadisin hmm?

to kun ga na bude masanid an nisa to zan je harful ha harful ha wa min musnad hafsa bint umar ibn al-khattab to sai ka je ga arwatu an hafsa nan al-harith ibn abdullah ibn abi rabi' to sai mu tafi inda mu je abdullahi ibn umar ibn al-khattab an ukhtihi hafsa جا مسند لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخته حفصة تذكر أطراف الحديث أنها قالت يا رسول الله ما شاء أن الناس حلوا بأمرا باشي بكي بابا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي بالصبح صلى ركعتين خفيفتين شيني حديث النبي كي نباكو؟ to alhamdulillah <laughs> to kuna ji sai ya ce almizi sai ya kawo riwayoyin ya kawo riwayoyin na al-bukhari ya fara da bukhari ya ce ha fi sala an abdullahi bin yusuf an malik wa an suleiman ibn harb an hamad ibn zaid an ayyub وعن مسدد أن يحيى بن سعيد أن عبيد الله بن عمر ثلاثتهم النافع أن عبد الله بن عمر به ميم يا جماعة البخاري كنا كاجا باب رواية سالم فيه آه آه يكاو رواية رواية آه يكاو رواية مسلم كما يندي سكي wannan order to kun ga duk waɗanda suka ruwaito hadisi nan Bukhari ya takaita akan riwayar Nafi' bai kawo riwayar Salim ba wanda kawai suka ruwaito wannan hadisin da riwayar Sufiyan ibn uyayna an amrin an zuhri an salim wannan riwaya ce farda ita kadai nasa'i ya ruwaito ta wannan hanyar daga muslim sai nasa'i suka ruwaito to ku ji abinda da muslim yace a cikin at tamiz akan wannan riwayar ah, Yace Yahya يحيى Sa'id an عن an الله النافع عن ابن عمر قال صليت Sallallahu النبي wa sallam, qabla وسلم قبل الظهر ركعتين وساقه وساقه أيوب النافع ومالك النافع والزهري أن سالم عن أبيه نعم. فقد ثبت ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عن ابن عمر أن آه، أن حفصة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر إن رواية أبي إسحاق وغيره ثم آه، أن آه، وأن النصر بات ركو وأن رواية أخي أخطاء آه بأي إشارة رواية أبو إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإبراهيم النخعي عن مجاهد عن ابن عمر بهذا وهذا الخبر وهم عن ابن عمر والدليل على ذلك الروايات الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطوع صلاته بالليل والنهار فذكر عشر ركعات ثم قال وركعتي الفجر أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فكيف سمع منه أكثر من عشرين مرة قراءته فيها وهو يخبر أنه حفظ الركعتين من حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنذكر إن شاء الله ما ثبت عن ابن عمر في الرواية في ذلك توشيني المهم نيدي وإن نفسها دقيقين إرم محلات irin rikici a cikin riwayar muslim wannan hadisi ne fard ba wanda ya ruwaito shi daga kun duk wanda suke ruwaito hadisin daga nafi ne da ibn umar sai muhammad ibn abbad ya ruwaito daga sufyan ibn uyayna an amr bin dinar an zuhri hmm. an salim an abihi haka nan ma haka yake a cikin annisa'i haka yake a cikin sunan nisa'i mutane uku suka rawaito shi daga sufyan ibn uyayna to mu ci gaba <laughs> قال حدثنا عمرو بن ناقي نعم قال حدثنا عبدة بن سليمان Na'am. Da babansa daga Aisha tace ce maza Sallallahu alaihi wa ya kasance yana sallar rakatai alfajir idan ya ji kiran salla, yana taƙaita su yana sassauta su. Alayyu Ibn Hujur, ya zanta mun shi. Na'am. Ya anibna Musa, kunga abin da muke faɗa. ya hawala sanadi abu kurai muhammad ibn al'ala uh, abu usama muhammad ibn usama ya hawala sanadi abubakar ibn abi shaiba da abu kuraibin da muhammad ibn numair dukkaninsu daga abdullahi ibn numair ya hawala sanadi na'am na'am dukkaninsu su su waɗannan guda nawa kenan su su wajen ali ibn mushir abu usama ibn numair wake su su hudu daga hisham da wannan isnadin na'am a'a hisham ibn urwa وفي حديث أبي أسامة حديث أبي أبي أسامة إذا طلع الفجر إذا طلع الفجر ممكن إذا سمع الم... إذا سمع الأذان نعم wanda yake nuni cewa azanin tsulo azani kiran sallah na na biyu kenan na'am قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي نعم عن هشام نعم عن يحيى دغا يحيى عن ابي سلمة دغا ابو سلمة عن عائشة دغا عائشة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم شو من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي yana sallar raka'a biyu tsakanin kiran sallah da ikama daga sallar asuba na sallar asuba قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا عبد الوهاب نعم قال سمعت يحيى بن سعيد قال ناجي يحيى بن سعيد ياتي اخبرني محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن يا زنتامن انه سمع عمرة تحدث عن عائشة cewa ya ji amra tana zantar da hadisi daga Aisha annaha kanat taqulu cewa ta kasance tana cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'atai alfajr sai ya takaita ta har sai ni ina cewa shin ya karanta umar qur'an a cikinsu su wannan shine madogaran malik da yake cewa fatiha kawai za a karanta a raka'atai alfajr hmm. amma waɗansu malamai suka ce ai la yalzam tunda tafsifin bai nuna cewar hatta tana cewa ya karanta fatiha da nuna cewa fatihar kawai yake karantawa wato saboda gajartar karatun gajartar takaitar tsayuwar take cewa kamar ma bai karanta fatiha ba na'am na'am Muaz ibn Muaz al’ambari na’am daga Muhammad ibn Abdurrahman al’ansari ya ji amrata binta Abdurrahman daga Aisha tana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan alfijir ya keto sai ya sallaci a biyu ina cewa shin yana karanta fatihatul kitabi a cikinsu. na'am na'am daga ibn juraidin yace ata ya zanta min daga ubayd ibn umair daga aisha ummul mu'minin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance bai kasance a cikin wani abu na sallolin nafila da ya fi da kiyaye su ba da ya fi kiyaye ta ba bisa raka'a biyu kafin sallar asuba Ubaid ibn Umair al-Makki na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وابن المير da ibn numair dukkaninsu daga hafs ibn ghiyas ibn numair ya ce haddathana hafs daga ibn juraid daga ata daga ubaid ibn umair daga aisha ta ce ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin wani abu na nafilfili da ya fi gaggawa zuwa gare su daga wato raka'o'i biyu kafin sallar asuba shi ma wannan da bihi muslim na'am na'am na'am daga qatada daga zurara ta bin aufa daga sa'ad ibn hisham daga aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'aroyin nan guda biyu na alfijir sun fi duniya da abin da ke cikinta Allahu akbar na'am قال وحدثنا يا ابن حبيب نعم قال حدثنا معتمر نعم قال na'am ya ce babana ya gaya min suleiman a taimi na na katada ya zanta min hadisi daga zurara daga sa'ad ibn hisham daga aisha daga annab sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya faɗa a kan sha'anin raka'o'i guda biyu yayin hudowar alfijir wallahi sun fi soyuwa a gare ni daga duniya baki ɗayanta. نعم وابن أبي عمر دقى أبي ابن أبي عمر قال نعم حدثنا مروان بن معاوية معاوية مروان ابن معاوية الفزاري عن يزيد daga yazid shi ne ya fassara shi ne yazid ibn kaisan daga abu hazim salamata bin dinar daga abu huraira radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a rak'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad قال hmm. wannan shi ma tafarrada bihi muslim wannan hadisi na'am marwan kenan ibn mu'awiya yana nufin marwan yana nufin marwan ibn mu'awiya daga usman ibn hakim al-ansari ya yace akhbarani sa'id ibn yasar cewa abdullahi ibn abbas ya zanta masa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a cikin raka'atai fajr a raka a farko ta cikinsu ulu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al'ayata ta suratul baqara kenan wadda take fil baqara a kuma a kuma raka'a ta biyu ta karshe ta sallar raka'atul fajr amanna billahi wa shahid bi anna muslimin falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa shahid bi anna muslimun wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake kafa hujja na kan cewa ya halatta a karanta aya ɗaya a cikin a cikin sallah bayan fatiha hmm. a yi raka'a da aya ɗaya to sai dai za a iya cewa ai nafila ce farilla fa al'asul shine abin da ya tabbata ga nafila shi zai tabbata ga farilla wajen wajen kira illa abin da dalili ya fitar da ita na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن عثمان بن حكيم دقى عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار دقى سعيد بن يسار بن عباس دقى عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a raka'atayil fajr آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران da kuma waje take a cikin Ali Imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum bainana wa bainakum ya alal kitabi ta'aqul ya alal kitabi ta'alu ila bainana wa to wannan saɓani ne ko kuwa a a riwayat ne ko kuwa hada wa hada Hmm. <laughs> haza wa haza eh. littanwiya eh, saboda riwayar eh, gaskiya dana saboda ba abu khalid al-ahmar ne ya kaɗe ta da wannan riwayar ba hmm. abu khalid al-ahmar tunda kaga ga isa ibn yunus ah, sai dai shi ma isa ibn yunus ya yi ce bi misli hadisi marwan al-fazari a cikin me ake karanta a raka'a ta biyu hmm. falamma ahassa isa ne ko kuwa qul ya ahlal kitab Mm. to amma kamar yadda nan ya zo a cikin musnad na imam ahmad shi abu khalid al-ahmar ya yi mutaba'a ga ya samu mutabi shine ibn ishaq ibn ishaq ya ruwaito shi ta hanyar al-abbas ibn abdullahi ibn ma'abad ibn abbas amma ya ce an ba'adu ahalihi an ba'adu ahalihi al nasa'i shi kuma shi ma riwayar marwan al ya ruwaito haka zalika abu dawud abu dawud shi kuma ya ruwaito a riwayar zuhair zuhair ya yi mutaba'a ga marwan al-fazari saboda haka abu khalidin al-ahmar shi ya kaɗaita da wannan riwayar da kuma ibn ishaq amma dai akwai mutaba'a saboda haka wannan Alhatsabu yasir insha na'am قال حدثني علي بن خشرم نعم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم دقا عثمان بن حكيم في هذا الاسناد ده wannan isnadin da kutan kucin hadisin Marwan ibn Muawiyah al نعم الحمد لله نعم والامن الذي لا ينزل عليه اه اه ايه تبت الزوبة تبت الزوبة qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna ita ta tabbata wannan duk riwayoyin sun yi tabaki ita ce a raka'a farko a raka'a ta biyu ce aka yi sabani walamma ahassa isa ne ko kuwa qul ta'alu hmm. saboda haka kuga abu biyu kenan ya tabbata da hadisin abi huraira qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad da kuma wani hadisin na ibnu abbas hmm. wannan me yanzu na wani abu ya tsarsu a raina zan faɗe shi kuma haga ya eh, nau'i duk sun tabbata su biyan sai a ɗauke su a haka musamman aka dada ƙara aka ƙara duban a riwayar hadisin a ƙara duban riwayar hadisin tunda kuma sun umma tanawu'i ne na waccan ɗayan hadisin da shi na karanta kuliya na'am kuliya a yiwuwar kafiru eh a wani a wani wata riwaya ko mm. da kulhu Allahu ahad eh a riwayar hadisin abi huraira ba eh, eh kwarai to yi shi ma tanwi'i ne maimakon wannan mm. wani mara ba a karanta koyewa kawai banda fatiha fatiha kawai ake karantawa mm. <coughs> eh, abu khalid al-ahmar ibn ishaq ina so na ga wanda suka yi mutaba'a ga abu khalid al-ahmar ne nisa'i babu ibahatin ƙira'a fi raka a tayin fi kulli raka'atin min huma bi ayatin wahida siwa fasihatul kitab ضد قول من زعم أنه لا يجزو أن يقرأ, أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة كأجهي وجاء هنجا أبن النسائي na sai kawo wannan riwayar ta hadisin abu khalidin al-ahmar kudu da kwatatai to subhanakallahu wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk shikenan shikenan sai bayan azumi ko eh sati mai zuwa ba za mu yi bayan azahar ba ah, da Allah ku tsaya ni tun da ba mu jiya ba sati mai zuwa sai mai bayan azahar ko tunda za mu yi tafsiri ran asabar ko ba ka ba rama eh mi sati mai zuwa babu bukari tafsir kawai za a